sunan malamar za ki gaya mana sunan ki da kuma sana'ar da kike yi. Salamu alaikum a ta'ala barakatuh. Ni dai sunana Ibrahim Aishat Abdullahi haifafiyar garin Zaria. Na taso a Zaria na yi makaranta a Zaria Secondary School na FGC Zaria. Yanzu kuma ina Nuhu Ba Bamalu technic ina HND2 Accounting. Mun samu labarin cewa kin samu award. Award din me kika samu? Kuma yaya aka yi har kika samu award din a shin gasa kika shiga? Wannan abin da na yi gasa ne muka yi mu wajen goma sha tara gasar sarauniyar arewa so mutane biyar ake suke zaɓa to ni na zo na farko sannan sauran suka biyo baya na su hudu kenan an gasar nan kuma tun wannan yadda aka yi sosai next year da za a shiga za mu zan ba da wa crown dita wata kenan zan ba mu wata wanda ka ƙara yin contesting ta ce zan bata crown ɗina kenan. Kasancewar ki mace wani irin gogar maya kike fuskanta a cikin abin da kike yi? Gaskiya na sha maya sosai tun can a wajen iyayena saboda gani suke yi na taso a garin Zaria gani yar arewa sannan a ce zan yi wannan modeling ɗin so gani suke bai kamata ba kuma a iya musulma. Amma tun da na zauna tun da iyayena gaskiya suna da fahimta na zauna na fahimtar da su gashi gashi fa abin da ake duk abin da kake so kai sai dai in baka tsaya kanka ba. Ni ina da mace na san cewa akwai abin da ya dace in ya dace in yi ya mace akwai abin da bai dace in yi ba so shi yasa da na gaya ma iyaye na na san kuma sun yarda da ni to firstly dai mama na ne ta fara yarda gaskiya kafin baba na kun san <laughs> iyaye maza da mun sai an kula so mama na ta gane ni sannan ta baba na magana irin ta mai magana ta na taso a garin Zariya gani yar arewa sannan a ce zan yi wannan modeling din so gani suke bai kamata ba kuma a iya ma amma tunda na zauna tunda iyaye na gaskiya suna da fahimta na zauna na fahimtar da su gashi gashi fa abin da ake duk abin da kake so kai sai dai in baka tsaya kanka ba ni ina da mace na san cewa akwai abin da ya dace akwai abin da ya dace in yi a mace akwai abin da bai dace in yi ba domin ba gasar nan gaskiya an yi mun yi kamfen a Kaduna na one week eh, sannan za su koya mana catwalk and dress za su mana interview a wajen za su mana komai da komai so da muka cika one week din ne a ranar na one week din ne shine aka yi shi event ɗin so sai Allah kuma ya bani sa'a na zo ta farko sannan ni ce ta farko headcon kenan muna da ambassador muna da northwest muna da north central muna da north south so mu kenan wanda muka ci an kuma ba kin san mu yanda mutanen mu suke Hausa gani suke wannan modeling din kamar ya saba ma addinin mu ba haka bane akwai modeling kala kala akwai wanda zaki ga ana bude jiki akwai wanda zaki ga kuma shan da muke sawa daidai ne baya wani saba ma addini so gani nake yi ya za a ce as mace ana ganin mu cewa ba za mu iya wani abu ba iyaye kamata su gane cewa um, mu ma mata muna da yancin kanmu da za mu fito mu nemi abin da muke so ba wai za su fi mu saka saka a'a mu je mu nemi abin da muke so ba a gaskiya ya kamata za su samu na ido amma su bar mu mu ma mu shiga cikin wannan duniya ba za a ce wai din kina diya mace ba ki isa ki nemi haƙƙin kanki ba sai dai ki zauna a dinga miki gaskiya bai dace ba irin wani da na yi firstly na gaya miki daman iyayena ba sai da ba amma yanzu fa gashi nan sun yarda kuma ina neman Allah ya kawo wani abin da zai sa ba nan ma arewa ga baki ɗaya ba har eh, Najeriya ga baki ɗaya ba ma Najeriya ba in ce in tafi ma wata ƙasa ina wannan abin saboda in Allah ya ce za ka yi abu za ka yi shi kuma gashi iyaye na tunda suna goya min baya da mutanen arziki suna goya min baya insha Allah wannan abin da nake yi zan ci gaba daman goyon bayan iyaye kake so so gashi kuma ni na samu gaskiya ta bangaren iyaye na za samu sosai suna goya min baya kuma suna samun albarka so sannan kuma ina so in ja ra'ayin iyayenmu maza da mata wanda suke ganin ba sa so su bar 'ya'yansu mata suna irin Uh, neman taimakon kansu sai dai su zauna da su baka san wata inda Allah zai kai su ba zai yi wasu aure su yi aure su zo su haihu and mijinsu ya zo ya rasu kai baka nuna musu ta inda za su samu wani abu ba kai baka nuna musu ta inda za su nemi sana'a ba kai baka nuna musu hanyar da za su ciyar da 'ya'yansu ba to ya kake ganin abin zai yiwu kenan babu abu ba yanda za su sai dai su zauna suna zuwa suna roƙon wani an ga 'ya'yansu ba halal school fees and the rest ka gani dole su koma suna roƙo So, amma tun yanzu in aka saba mana mu 'ya'ya mata gashi abin da ya kamata ku yi ba maza ba ne kaɗai za ya kamata su je su nemo su ba ku gashi gashi gashi. Ai nake ba za mu samu wani problem ba. To, madalla malama Aisha Face of Arewa da fatan mata za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.